Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin sana safiyar Juma'a ta Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma abin da muke ɗauke da su. Da farko dai kaban da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Aminu shirya kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin nan na tarbiyyar iyali shine zai zo muku tare da awal kunya. da ƙarshe kuwa sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau ai saurare lafiya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 16 kHz 17,595. A shirin madadare kuwa daga misalin karfe 7:20 da zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi wato 6:20 zuwa 7:20 na GMT da kuma Ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kHz 9,475. Za kuma iya kama radiyon mu Hausa VOH kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. An kama mai mukami na biyu a kungiyar 'yan ta'adda ta tonda a nan ƙasar Iran. a najeriya kowa gwamnatin tarayyar kasar ta ce ta gano mutane 96 wanda suke tallafa kungiyar boko haram da kudade sai kuma kasar syria inda hare-haren sojojin amurka ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a lardin idlib yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan ayyukan lege asiri na kasar iran ya ba da sanarwar kama mutum na biyu a kungiyar 'yan ta'adda ta tonda wacce take samun goyon bayan gwamnatin kasar amurka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad ali yana cewa an kama shugaban kungiyar 'yan ta'addan ne bayan shekaru uku yana ta ɓoyewa a cikin ƙasar labarin ya kara da cewa masmatus yana da hannu a ayyukan ta'addanci da dama wanda suka kai ga rasa rayukan iraniyawa da dama a garin shiraz da kuma wasu wurare har ila labarin ya kara da cewa a ranar biyu ga watan agusta shekara ta 2020 an kama shugaban kungiyar ta tando wato jamshid sharmad kungiyar tando dai kungiya ce wacce aka kafa a ƙasar amurka da nufin kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da komai da tsarin sarauta da aka kawar a shekarar 1979 kungiyar tando dai ta aiwatar da ayyukan ta'addanci a shekara ta 2008 a husainiyan sa'idu shuhada a garin shiraz inda mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu labarin ya kamata da cewa masmatus yana da hannu a kisan masanin fasaha nukiliya ƙasar iran wato dr mas'ud ali muhammadi wanda aka kashe a shekara ta 2010 gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ta gano mutane 96 wanda suke tallafa wa kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram da kuma iswap a wurare da dama a cikin ƙasar. tashar talabijin ta channel news ta nigeria ta nakalto ministan watsa labarai mr lai muhammad yana faɗar haka a abuja a ranar alhamis ya kuma kara da cewa a shekarar da ta gabata wato 2021 jami'an tsaro waɗanda suke aiki kan zamban kuɗaɗe sun sami nasarar gano wasu mutane 424 waɗanda suke aiki da waɗanda aka kama kai tsaye banda haka hukumar ta kamo kuɗaɗe dala amurka miliyan 300,722,200 da digo 83 da kuma fam 3,000 sai kuma dalan singapore 7,695 da kuma euro 1,091 daga hannun wa'annan mutane kuma ta mayarwa masu shi daga kasashe goma sha ɗaya a duniya Da ƙarshe lai ya ce za a sami sauyi sosai a fagen yaƙi da ta'addanci a wannan shekarar fararen hula daga ciki hadda yara kanana ne suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai a yankin arewa maso yammacin kasar syria a daren laraba kamfanin jilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto tashar talabijin ta aljazira tana hira da wasu wa'anda abin ya shafa a lardin idlib suna tabbatar da hakan sun kuma ƙara da cewa mutane goma sha biyu ne aka tabbatar da mutuwarsu a hare-haren jiragen yakin na amurkan a daren laraba daga ciki har da yara bakwai da kuma mata uku a bangaren gwamnatin amurka kuma shugaban ƙasar amurka joe biden ya ba da sanarwar cewa hare-haren na daren laraba sun kashe mataimakin shugaban kungiyar alka'ida abu ibrahim alhashimi alkarashi majiyar ta kara da cewa mai yiwuwa mata uku da aka kashe dinan matansa ne masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa doh daga nan birnin tehran majiyar gwamnatin kasar gini bisau ta bayyana cewa manufar 'yan bindiga wanda suka kai farmaki kan taron majalisar ministoci a ranar talatin da ta gabata shine wato kashe shugaban kasa umaru sisoko embalo kamfanin dilancin labarun reuters ya nakalto majiyar fadar shugaban kasa ta gini bisau tana faɗar haka a ranar alhamis ta kuma kara da cewa har yanzu ba a tantance waɗanda suke bayan yunkurin juyin mulkin ba labarin ya kara da cewa an kashe mutane goma sha ɗaya a yunkurin juyin mulkin wanda bai sami nasara ba sai dai jami'an tsaro bakwai masu gadin shugaban ƙasa sun rasa rayukansu a yunkurin juyin mulkin a ranar talata da na gabata ce dai yan bindiga sanye da kayakin fararen hula suka kutsa cikin zaurin da shugaban ƙasa na ƙasar gini bisau da firayim ministansa da ko ministoci suke taro inda suka buɗewa taron wuta amma jami'an tsaro masu gadin shugaban ƙasa sun kubutar da shi da kuma firaministansa daga mutuwa a yayin da wasu daga cikin jami'an tsaro suka rasa rayukansu akalla mutane 60 ne 'yan bindiga suka kashe a sansanin 'yan gudun hijira da ke lardin ituri na demokuraɗiyar congo a daren laraba majiyoyin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da kuma jami'an gwamnatin ƙasar congo sun tabbatar da aukuwar hakan sun kuma ɗora alhakin yin hakan kan 'yan bindiga na ƙungiyar kodeko kakakin sojojin ƙasar congo lardin ituri ya tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar kodeko ne suka farwa 'yan gudun hijira a sansanin sabo a cikin lardin inda suka kashe mutane akalla 59 sannan wasu arba'in suka ji rauni sansanin 'yan gudun hijira na sabo dai yana dauke da 'yan gudun hijira dubu ashirin da hudu cikin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai wa'anda suke wurare daban-daban a ƙasar ta congo masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tahir Amin a gaishe ka da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu ji shirinmu na gaba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 a shirin na yau za mu leƙa gina bisau domin jin halin da ake ciki bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a ƙasar wanda ya ƙara aza'ayar tambaya kan ina aka dosa a yankin na yammacin afirka da guguwar juyin mulkin sojoji take kaɗawa hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somarila a halin da ake ciki dai a gina bisau al'amura sun koma daidai bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a kasar masu aiko da rahotanni sun ce sojoji dauke da manyan makamai ne suka yi kawanya wa fadar shugaban kasar da ya mace ranar talata a lokacin da shugaba Omoro Sisoko Embalo da firaministansa Nuno Gomez Nabiam ke halartar taro da ministocin kasar. Bayan artabin da aka yi shugaban kasar ta gina Bisau Embalo ya ce al'amura sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da aka yi ya bayyana hakan ne a wani taron malema labarai bayan harbe-harben da aka yi a gewayen fadarsa shugaban tare da sauran mambobin gwamnatin tasa ya gode wa jami'an tsaron ƙasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya ya ce yunkurin juyin mulkin da aka tsara aka kuma shirya tsab bai rasa nasaba da matakan da ya ɗauka na yaƙi da su moga na muggan ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa sai dai bai an ambato hakikanin su ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba. rahotanni sun ce wasu ne dauke da makamai suka abuka wa fadar shugaban kasar da yammacin ranar talata inda suka kwashe sa'o'i biyar suna buɗe wuta masu tsaron fadar shugaban na gina bisau sun mai da martani abin da ya sanya da dama daga cikin su suka mutu shugaba sisoko ambolo wanda ya ce an yi niyyar kashe shi ne tare da mukarrabansa ya ce an shawo kan lamarin tare da bayyana cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin kwace ikon. Ino forces di difesa e seguranza è stato parvenire fatto tuni dai kungiyar ecowas ta yi allah wadai da abin da ta kira yunkurin juya mulki a gina bisau sannan ta yi kira ga sojoji da su koma barikokinsu. Kan kaji faɗa yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙan sun tashi haɗakan su musu ke daɗa kishin shi komai kuwa sa su bace shi. A watan Disambar shekarar 2019 ne Mr. Mbalo wanda tsohon janar ne ya yi nasara a zaben shugabancin kasar ya kuma kama mulki a shekarar 2020 ko da yake sai da aka kai ruwa rana tsakaninsa da 'yan majalisar dokoki kafin ya soma aiki gina bisau da ke yammacin afirka ta fuskanci juyin mulki har sau hudu da kuma yunkurin juyin mulki sha shida tun bayan samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na portugal a shekarar 1974 juyin mulkin na baya-bayan nan shine wanda aka yi a shekarar 2012 amma ko a watan oktoban bara sai da aka zargi sojojin kasar da yunkurin kifar da mulki lokacin da shugaban kasar ke ziyarar aiki a kasar brazil sai dai gwamnati ta musanta hakan yankurin juyin mulkin a gina bisau shine irinsa na baya-bayan nan a guguwar juyin mulkin sojoji da ta soma kadawa a yankin yammacin afirka jose mario vaz wanda aka zaba a shekarar 2014 shine kawai wani shugaban kasa da ya kai labari a kasar ta hanyar kammala wa'adin mulkin sa ba tare da an hambarar da shi ba ko kuma an kashe shi a shekarar 2019 yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata an fuskanci rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rantsar da shugabanni guda biyu masu gaba da juna tsakanin tsohon firaminista domingos siomos pereira na jam'iyyar paigc wanda ke kalubalantar nasarar da hukumar zaben kasar ta baiwa ɗan adawa Umaru Sisoko Ambolo wanda shi ma tsohon firaminista ne. A watan Afrilu na shekarar 2020 ne kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma yawo ta amince da Mr. Imbalo a matsayin shugaba bayan shafe wata hudu na tsaiko. afirka mutum ne han hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na Gina Bisau wace ƙaramar ƙasa ce mai faɗin murabba'in kilomita da ɗari na raba iyaka ne da ƙasashen Senegal da kuma Gine bayan tsibirai 88 da take da su a cikin Atlantika. tana da al'umma da suka tasa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in a alƙalumman da bankin duniya ya fitar a shekarar 2020 tana kuma da ƙabilu mabambanta da ke amfani da yaruka da kuma addinai iri daban-daban a shekarar 2020 haɓakar tattalin arzikin gina bisau da ake wa kallo ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ya kai kashi biyu da takwas cikin ɗari. matakan yaƙi da annobar corona da suka hada da rufe iyakoki sun haifar da faduwar farashin gyadar kaju ɗaya daga cikin kasuwancin da ke zama ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar a cewar bankin cigaban ƙasashen afirka na afdb ko kuma bad sai dai bankin ya ce akwai yiwuwar tattalin arzikin ƙasar ya samu haɓaka ta kaso 3.9 cikin 100 a bana gina bisau ita ce ƙasa ta 175 daga cikin ƙasashe 189 a alƙaluman jin daɗin al'umma da hukumar raye ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ko kuma ta fitar a shekarar 2020 kimanin kashi 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar na rayuwa a rukunin matsanancin talauci da ya kai kashi 70 cikin 100 a cewar alƙaluman bankin duniya na shekarar 2010 ko da yake akwai sababbin alkaluma da bankin ya fitar Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Matsalar tsaro da talauci ta ƙara haɓaka samuwar gungun masu safarar mugun ƙwayoyi da suka mayar da kasar a matsayin wani dandali na safarar kwaya tsakanin latin amurka da kuma turai an kuma jima da ake ban kaɗo sunayen manyan hafsoshin soji a wannan safara a cikin shekarun baya-bayan nan majalisar ɗinkin duniya dai ta yaba da ci gaban da aka samu wajen yakar wannan harka ta safarar magon kwayoyi tun bayan zaɓar tsohon shugaban ƙasar jose mario vaz amma ta nuna damuwa akan yunkurin hukumomi kan hakan a watan augustan bara shugaba embaro ya yi watsi da yunkurin mika janar antonio inja kuma tsohon jagoran juyin mulki a kasar da amurka ke nema bisa zarginsa da hannu a safarar kwaya da kuma gungu masu safarar kwaya na kungiyar farc ta colombia Gina Bisau na fama da matsalar cin hanci da rashawa inda aka ambato ta a rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa Transparency International a matsayin ta na ƙasa ta 162 daga cikin ƙasashe 180 na duniya a shekarar 2021. Ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi Allah wadai da yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a gina Bisau haka ma tarayyar Afirka ta bakin shugaban kwamitin kungiyar musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwarsa kan batun yunkurin juyin mulkin na gina bisau tun farkon shekarar 2020 umaru sisoko ambalo wanda ke shugabancin gina bisau yayin wani zaben shugaban kasa da har yanzu jam'iyyar paigc ke kalubalantar sakamakonsa jam'iyyar da ta paig ta dan gwagwarmayar kishin afirka amilkar cabral wace ta yi fafatukar samar da 'yancin gina bisau da kabardiya da aka yi wa kisan gilla a shekarar 1973 ita ce wata babbar jam'iyya mai faɗa a ji a ƙasar tun bayan samun 'yancin kai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta ƙosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita mista banza Embalo ɗan shekara 49 ya kafa tarihi ne a watan Fabrairun shekarar 2020 bayan lashe zaben shugabancin kasar duk da kalubalantar da wasu bangarori kewa zaben da aka yi masa tsawon watanni ya kasance yana fuskantar takun tsaka da Firaminista Nuno Gomez Nabiam da kuma barazanar tsige shi da kuma rushe majalisar dokoki da ke zama karfen kafawa siyasar kasar al'amuran da suka faru a ranar talata a kasar ta gina bisau sun kara fiddo guguwar juyin mulkin da ta kada a yammacin afirka tun cikin shekarar 2020 na farko a watan ogista na shekarar 2020 a mali da kuma sake maimaita hakan a watan mayun bara sai kuma a gine a watan satumban shekarar 2021 da kuma a burkina faso a watan janairun bana lamarin ya tarar da zazafar muhawara a nahiyar ta afirka da aka dade ana yi inda jama'a da dama ke tufa albarkacin bakin su kan hakikanin abin da ke haifar da wannan juyin mulkin yayin da wasu ke danganta hakan da rashin adalci na shugabannin afirka da mika kai kasashen turai musamman faransa da suke zargi da ci gaba da mulkin mallakawa kasashen da ta na ta wani irin salo wasu kuwa na ganin wannan guguwar da ke kadawa a matsayin babban nakaso ga tafarkin demokradiyya yayin da sojoji da ya kamata su mai da hankali kan matsalolin tsaro da ke adabar kasashen yankin game da kwaɗayinsu kan mulki masana da dama dai na ganin idan har irin hakan ta ci gaba da kasancewa to tabbas an hau wata gurɓatacciyar hanya da Allah kaɗai ya san inda za ta kai saboda ko da an koma ta farkin demokradiyya to kuwa akwai yiwuwar wasu kuma sojoji su yi wani juyin mulki ko kuma wasu su ɗau fansa akan wani wanda kuma talaka ne kadai zai ɗanɗana kudarsa a irin wannan halin saboda tsaikon da za a samu wajen kafa gwamnati balle al'amuran shugabanci su ci gaba kamar yadda dokoki ko kuma tsarin mulki ya tanada a halin da ake ciki dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da yanzu haka take ci gaba da shan suka daga bangarori da dama a yankin na yammacin afirka da ya fuskanci juyin mulki har guda uku cikin watanni 18 za ta yi wani taro domin duba halin da ake ciki a mali gini da kuma burkina faso duk kasashe guda uku da sojoji suka kwace mulki a yankin a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakataren sakataranta antonio guterres ke cewa an shiga wani yanayi na yawaitar juya mulki wanda babban na kaso ne higa ta farkin demokuraɗiyya a yankin na yammacin afirka To masu sauraron mu ƙarshen shirin kenan na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai mu saurari shirin na muryoyin masu saurari tare da hassan barka ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga dan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalkairi muka zurishin jihar Bauchi. Hakika wannan matakin da gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta ɗauka domin hukunta du waɗanda ke da hannu wajen haƙar ma'adanai gaskiya wannan mataki ya yi daidai matuka da fatan idon kunne ya ji to gangar jiki ya tsira. na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga garan fulani wuwar shugaban kungiyar dalkairi muka zo reshin jihar bauchi Assalamu alaikum biyu radio Tehran radio mai albarka radio mai horon jini radio musulunci. Ni ne rabila Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga nan Marraɗe jamhuriyar Nijar. Wato ina ga mutane har yanzu babbaku ba su san su babbaku ba ne kuma mancewa suke da su babbaku ne. In ka ɗauka a ce shugabanni su dora ma talakawa adalci ai bakin gwargwado ta ya ma talakawa adalci amma sai da aka gama kai da bar gurbi cikin yan kasa da makwabta aka zo aka hambar shi da yanzu an bata tanja da yanzu kowa da kowa yana lami lahiya lau arzikin kasa na kasa ne kuma na yan kasa ne kuma dan me ake neman arziki dan yan kasa kuma dan me ake neman mulki dan yan kasa inda an bi bare shi ma haka nan inda an bi shauri shi ma haka nan su ne waɗanda suka san zahin talakawansu amma aka gama kai da 'yan takarda bara gurbi 'yan takarda aka zo ana ma kasar ga cin kashin kashi allah ya sa 'yan takardar kasar ga su bar jin tsoron tura su tsaya su zage damce kamar yadda sarauniya magu ta zage damce ta tabbatar su Radio Iran mai magana Abdulrahman, wanda aka sani da Abdo Kibiya. Na kira ku daga unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Hakan take, Malam Bahaushe ya ce kowa tana bara bai ji daɗin bana ba. Haka nan ne, shugabanni na baya da suka wuce na ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Ai su suna tunani suna da hangen cewa kullum tunanin su menene talaka yake aiki da shi birni da ƙauye ko ina su shiga san menene talaka yake gauga aiki da shi. To wannan abin shi za su yi kokowa su rage mushi kuɗi ko kuma su rage didiwan in da ake shigowa da shi daga wata ƙasa tunanin su kullum ta yaya ne su rage ma abin da talaka yake aiki da shi kuɗi yanzu kenan hede mu ce la haula wala quwata illa billahi alil azim Allah ka kawo mu sauki mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai magana Aliyu Nasarawa kuma galma a irin wannan jiyo mulki da ke samun Afirka sai in ce mu gaba dai gaba dai sojoji duk wanda ya guda bai mutunta 'yan kasarsa to mu muna ba da goyon baya a yi mai jiyo mulki duk wanda ya zamanta ga abinci ga dukiya ana amsa dukiya na fetur na ƙasa ba a tallafa masa da makarantar ne da likitoci to mu muna ni ina goyon baya a ci gaba da jiyon mulki dukkan Afirka ta koma gaba ki ɗaya ta koma hannun sojoji assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum mire jamhuriyar musulunci ta hiran da biyu ya ce hausa mai magana miji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu anan da magaram ohal gada dutse ra'ayi na wannan rana shine game da juyin mulkin da aka so a yi a kasar gine bisau to allah bai yi ba to wannan kadai ya isi shugabannin mu na afirka zama darasi yanzu kasa uku da ya sojoji su suke mulkin ta ga ta hudu nan dan dai allah bai sa ba abin zai tabbata kenan sauran ikuna su ma wasu daga ciki na san ba mamaki su ma suna yin nazarin haka tunda kusan afirka yana jin zuwa gaba mai wata koma hannun sojoji gaba daya kenan ya isi wato shugabanninmu na hular hula ya ishe su darasi yauwa su kula da talaka su yi aiki yadda ya kamata su kyauta wa talaka in sun kyauta ma talaka ko an kifar da su wato talakawa ba za su yarda da wato juyin mulkin da aka musu ba za su to su nuna kin yarda su akan cewa shugabannin su ne zababu don me za musu juyin mulki kenan ko da takara suka sake za su sake zaɓa su su dora su saboda irin adalcin da suke musu amma shugabanninmu na Afirka ba ruwan su kawai su ta kan suke da su da yan uwansu da wanda suka musu su aliyar suka goya masu baya eh, kawai suke kwasar arziki suna tara ma kansu da iyalansu ban ruwansu da matsalar talaka na gode radio ci hausa mai magana muji muhammad wanda aka san da suna muji soja mai hadaida sahu a nan zandar ohol likita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum barkan ku da warhaka radio ta hirar iran suna na rabi'u mai shayi garin unguwar tudu game da magana da kasashen eco suke na magana demokradiyya demokradiyya to yanzu dai ga ma'auni na a gaban su. maganar shari'a da take gaban su ta shugaba wanda aka ɗora da Mama Usman kenan a nan ne za mu auna su mu gani yaya da gaske suke suna adalci akan demokaradiyya ko kuma dai san ransu suke to ku sani san ran wannan shine yake ka ɓacin rai yawwa ni dai ina mai wa ƙasar Nijar da Ecos baki ɗaya fatan alkhairi da kasashen mu ma na musulmi da na Afirka duka fatan alkhairi Allah Ubangiji ya zaunar da kasashen mu lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu baki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi ohiyat hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da yanayin da muke ci ina muku ta'aziyya bakacin ƙasan musulmi duk da rishi na wannan shehin malami da aka yi na ƙasar iran din nan ubangiji allah rahamshe shi allah kamar da gafara bakacin shi duk musulmi na faɗin duniya to ina miƙa musu ta'aziyya ubangiji allah gamare da gafara allah sa kwanciya huta ce allah ba shi kyakkyawan makoma na kuna na agwa mai face daga nan zanda assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana baba ilifi daga nan da magarama a jamhuriyar nijar harbe-harben da sojojin kasar gine bisau suka yi a wani yunkuri na gudanar da juyin mulki hakan bai zo mana ga mamaki ba ganin yadda shugabanninmu suke gudanar da mulki na rashin adalci kuma hakan ya nuna cewa sojojin kasashen afirka musamman ma kasashen da faransa ta rena sojojin sun gaji da mulkin kama karya da kasar faransa take gudanarwa a kasashen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu wacce muryar jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne ma ta da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so yi na tsokaci a dangance da kwarar jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zama mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar allah kawo mu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashin hausa na boh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum mama Hamdulillah ta'ala wa barkatu mai magana da na Alhaji Abdu Agadas ra'ayi na da dan bada bisa kan yawan juyin mulki wanda da ake yi na Afirka. To abu ne wanda da muke mu a gare mu mu talaka abu ne ma mai kyawu. Saboda me ce mai kyawu abu ne wanda ya zamanto yan siyasa sun zamanto tsakanin mu da su sun dauke mu tamkar karnukan farauta. Ba sa neman mu sai lokacin da suke neman ƙwara'al mu. Lokacin da dan siyasa na neman ƙwara'al mu lokacin nan ne yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana biyar kan talakawa. An ko kowa zaɓen idan muku menene idan muku menene amma da zaran kun zaɓe shi ba ku ƙara sa shi a idan ku sai wani zaɓe ya tashi an mun gani 'yan siyasa ba su mana gwara ma ikon ya koma hannun sojawa Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu dan bale bali shugaba na mazajen daga duk inda suke daga na hammara din ne ko ina inda suke ina gaida su. Eh yau kira da zan yi kira da gwamnan jiha nan nan da'iran Yamai. Yau an ka diba cikin Yamai ga almajirai sun yi yawa ba an su ba ma almajiran ba suna garan ba cikin Yamai. Wasu yara ba su wuce ba shekaru shida shida. Yau yaro Allah kiyaye wani abu ya same shi ba san uwar shi ba san samun uban shi ba malamin shi yana can cikin lungu ya je ya yi zaman shi ya tura yaro ya ce an baka samu kuɗi ba kaka zo kenan muna kira ga gwamnan jiha na nyamai ya yi ba ya gani matakin da ya kamata ya ɗauka gaskiya gararan ba yara sun yawa cikin yau da nyamai suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya Shirin tarbiyyar iyali shine shiri na gaba wanda wato Muhammad Awal kunya ya shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. ya masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu saka sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa da jin shawarorin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sa zuwa muku daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauran cehu malami bashir zaria daga kungiyar RAF ta Rasulullah azam foundation da ke binin kanan dabo wanda har yau shine shugabanta na da'awa Shehu malamin a yau zai tashi ne kan batun yi wa iyali hidima allah shiga wata malam bismillah a'udhu billahi samil alim mina shaitan la'in rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد yan uwa masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa a wannan darasi namu mai tarin albarka na haƙƙin mata akan mazajensu ban mu gushe ba muna magana akan abin da ya shafi haƙuri ɗaya daga cikin manya-manyan haƙoƙin da ya hau kan mazaje akan mata shine haƙuri mun ji a darasin da ya gabata falala haƙuri da yanzu manzo sallallahu alaihi wa sallam aka waito yana magana akan wanda ya haƙuri akan munan halin matar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kan bashi lada irin na ayyub akan jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai to yana daga cikin manya-manyan haƙoƙi da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya magana dangane da mata shine hidima da akan yi ba iyali idan mutum ya kalli hidima a matsayin kamar yana yi ne domin su kansu iyalin wani lokaci za a iya samun matsala ya zama na kana kyautatawa an san ɗabi'un mata akan ba a cika musu gwaninta ba to kai sai ka lura da irin yadda shari'a ta kallafa maka wannan aiki din cewa kana yi ne domin Allah subhanahu wataala ya zo daga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ga wa Imam Ali yake cewa ya Ali khidmatul iyal kafaratun lil kaba'ir وتطفي غضب الرب ومحور حور العين وتزيد في الحسنات والدرجات منذ صلى الله عليه وسلم يا علي wato yana magana da imam ali yake ce mishi khidmatul iyal kafaratul lil kaba'ir yiwa iyali hidima ga ɗawainiya iri-iri da Allah subhanahu ta'ala yakan kallafa mana akan iyalai to iyali ana ya kunshi mata ya kunshi yara ya kunshi duk wani wanda yake nauyinsa yake hannun mutum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khidmatul iyal kafaratul lil kaba'ir yi wa iyali hidima kafara ce ga manya-manyan zunubai wanda ba ma rasa zunubai daban-daban da bawa a matsayin shi na ajizi wanda ba masu ba ke aikatawa wani lokaci ya shagala ma hatta ga neman tuba to ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasila da kafara na wanke zunuban mutane shine mutum ya dukufa tukuru wajen hidimtawa iyalansa wajen fafutuka da faɗi shi don neman halaliya don ya ga ya fitar da gidansa da iyalansa cikin kuncin rayuwa yawa irin halin da duniya ta samu kanta na bayan korona musamman mu a kasashenmu na afirka abin ba a cewa komai sai godiya allah kamar da ake cewa a tare da haka nan lallai faɗi tashi da duk abin da mutum ya san hanyoyin da zai bi na halaliya don ya samawa kan kanshi rufin asiri shi da iyalansa to kun ji girman ɗaya daga cikin manya-manyan ladaddukin da ke tare da wannan kafaratul lil kaba'ir yana kankare manya-manyan zunubai ba ma ƙanana ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dangane da ƙanana in tashtani gul kaba'ir ma tun hauna anhu kun sayi atikun cewa idan mutum ya nisanci manyan zunubai to ƙananan laifuffuka Allah subhanahu ta'ala yakan kore su yakan yafe su yakan ainihin shafe su wancan lokacin da mutum ya nisanci manyan zunubai ƙanana wa'anda ba a rasa ba nisantar manyan zunubai na kore wa'annan ɗin Allah subhanahu ta'ala ya lamunce wannan alƙur'ani nan kuma manzo yana magana ne akan wasu manyan zunuban ma da mutum yakan yi sa ajizanci na ɗan adam to Allah subhanahu ta'ala yakan kankare su albarkacin hidimar da bawa yake yi wa iyali masu raro kada ku shafa shirin da zuwa daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa babu bala'in da ya kai ga Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da mutum. Wa tutfi ghadabar rab sannan ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke shafe fushinsa da yakan yi da bawa babu bala'i irin Allah subhanahu ta'ala ya fushi da mutum masifa ce bala'i ne Allah ya zama yana fushi da bawa to ɗaya daga cikin manya-manyan fa'idodin hidimtawa iyali shine Allah yakan shafe yakan bice fushinsa lokacin da bawa yake fafutuka wajen neman halaliyar da zai ainihin eh, wa iyalansa su kenan kaga mutum bai kamata ya kasa a gwiwa ba duk abin da mutum yake yi na hidiman gida to ya gane cewa wannan din ba saboda kawai iyalan ba ne akwai fa'ida na alaka mai kyau tsakanin bawa da Allah subhanahu wata'ala lokacin da bawa yake hidimawa iyalansa saboda Allah subhanahu wata'ala shine ya kallafa wa bawa wannan din to lokacin da bawa ya lizimci wannan wajibi da Allah ya daura masa na hidimawa iyali to ɗaya daga cikin abin da Allah kan yi ya yakan ainihin shari yakan kawar da fushinsa ga bawa wata fa'ida da hidiman iyali shine manzo cewa muhuri hurul ain sannan sadaki ne na hurul ain da Allah yakan ba mutum a aljanna wato hanyar shiga dai aljanna ne sadakin da mutum zai biya ya samu ya auri matan aljanna shine hidimawa iyali masha Allah kaga kenan duk abin da mutum ke yi yau muna cikin rayuwa asafu shadid wasu bisa ganganci wasu saboda sakaci da mutuwar zuciya sukan sakan ma iyalan ne komai da komai ya zama na ga mutum yana zaune a dandali yana can yana iyalansa suna fafutuka saboda su ciyar da shi akwai lalacewa da ke faruwa mal asafu shadid wajen ɗaurawa hatta kananan yara abubuwan da Allah bai daura musu ba ne yadda ya kamata shi uba ya yi sai ya zama na sa talla wani lokaci a ƙasashen musamman ga 'yan mata yara mata su fafutuka su zama su za su dinga kula da kayansu su za su dinga kula da yadda za su ci su sha daga an ba wa yarinya dan kayan da bai kai ya kawo ba da niyan ta sayar ta dinga shigowa gida da abubuwan da ya fi karfin abin da ta sayar yayi ba tare da sun tambaya ba saboda mutuwar zuciyar uba mutuwar zuciyar uba abubuwan nan suna faruwa da gaske ne akwai matsaloli a kasashenmu na aikin yi matsaloli na 'yan siyasa zalunci fata cin hanci da rashawa lalata dukkan hanyoyin neman da mutane suke fama da shi amma wannan din ba zai zama uzuri ba wani lokaci na nacin sai an zauna a manyan birane yana cikin abin da yake kallafa mana da yawa kaga mutum ya baro gonar su a karkara ya baro inda zai iya juyawa ya fafutuka lokacin da kai nema a nan bai samu ba ka koma ka noma abin da ka samu don ka rufa wa kanka asiri a zai rawayi cikin kunci a babban birni kuma baya da halin da zai iya rayuwa a irin nan gurin a daidai lokacin da da ya koma garinsu a karkara zai iya samun hanyar rayuwa kuma ya iya yi wa 'ya'yansa kyakkyawan tarbiyya amma a'a zai tsaya yana ce. to irin wannan yana daga matsala don haka mutum ya sani hidima wa iyali yana ciki a cikin abin da manzo ya ƙara gaya wa imam ya ce wata zidu fil hasanat wa darajat yin hidima wa iyali ba kawai sadakin hurul aini bane a'a yana kuma ƙarawa cikin kyawawan ayyukan bawa sannan yana ƙara mutum darajoji kenan in muka kalli wannan hadisi za mu ga irin fa'ida mai yawan gaske da yake ɗauke da shi dangane da hidimar iyali Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu cikin masu yi wa iyalan mu hidima Allah ka rufa mana asiri kai mana maganin wannan talauci da ke damun al'umma ta duniyar musulmi da duniya baki ɗaya wasalli Allahumma ala Muhammadin wa alihi tahirin. Masu raro ga shi dai malam ya fara koro bayani to amma shirin namu na da iyaka daga ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke binin kano kuma shugaban sashin daba na kungiyar ra'af rasul akram foundation da ke birnin kano daban godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon boh da ke nan binin tehran da ƙasar iran ni awal kuyar da shirin na gabatar da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya.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 gami da tambayar da za ta bijiro da kanta cewa wane ne zai amfana da hakan da ni sunusunti zan jagoranci na gambar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta gami da jama'a a kafofin sada zumunta suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasashen siriya da iraki a cikin 'yan kwanakin nan musamman wajen danganta alakar kaddamar da hare-haren ta'addanci da kungiyar daesh ta shelanta cewa ita ta kai lardin diyala da ke gabashin kasar iraki ya lashe rayukan mutane masu yawa da kuma harin ta'addancin da ta ɗauki alhakin kaddamarwa kan gidan kurkukun al-sina sana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya inda ra'ayoyi masu yawa suka tafi kan cewa waɗannan hare-hare suna matsayin ƙoƙari ne na ta sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish mai kafirta musulmi a ƙasashen biyu a ranar juma'ar makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shiyar arewacin lardin diyala inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya tare da samun tserewa ba tare da an kama ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba sannan wata sanarwar ta fito da sunan ƙungiyar ta da'ish cewa mayakan ƙungiyar ce suka kai harin sannan tun daga ranar alhamis ɗin makon da ya gabata ta wasu gungun 'yan ta'adda suka fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya musamman harin kunan bakin wake ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bama-bamai lamarin da ya ba da dama ga fursunonin da suke cikin kurkukun suka karbi iko da gidan yarin tare da ba ta kashi tsakanin maharar da masu gadin gidan kurkukun inda harin ya lashe rayukan mutane akalla saba'in kuma kungiyar da'ish ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin majiyar dakarun sojin sa kai ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces da ke mame da yankunan arewaci da gabashin ƙasar siriya kuma dakarun da suke kula da tsaron gidan kurkukun al-sana'a da ke ke gadon hasaka ta sanar da cewa a gumurzun da dakarun syrian democratic forces suka yi da maharar kungiyar ta daesh a ranar juma'a da ta gabata ya lashe rayukan dakarunta guda bakwai da na 'yan kungiyar daesh ashirin da uku mus'ab alabi ɗan majalisar dokokin ƙasar siriya ya yi zargin cewa harin da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta ƙaddamar kan gidan kurkukun arsina'a da ke garin hasaka a shira arewa maso gabashin ƙasar shiryayyen shiri ne daga ƙasar amurka da nufin tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojinta a yankin gabas ta tsakiya yana mai fayyace cewar wannan hari na ƙungiyar ta'addanci ta da'ish shiryayye ne da haɗin bakin hukumar leƙen asirin ƙasar amurka kuma saƙo ne ga duniya cewa lalle kungiyar ta'addanci ta Da'ish tana nan tana ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya domin ganin ta cimma munanan manufofinta musamman wargaza wasu kasashen yankin dan majalisar dokokin kasar ta siriya ya jaddada yin kira ga dakarun syrian democratic forces da suke mamaye da yankunan arewaci da gabashin kasar siriya tare da yin aiki kafada da kafada da rundunar sojin amurka da cewa su fahimci hakikanin manufar amurka ba burinta ba ne kare kasar siriya da al'ummarta manufarta a fili take na kokarin sake fasalin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman raba kasashen zuwa wasu ƙananan kasashe akan tubalin kabilanci da addini musamman yankin arewacin kasar siriya rundunar sojin kasar rasha da take tallafawa gwamnatin kasar siriya a fagen yaƙi da ta'addanci ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau arba'in kan yankunan da suke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya bayan da gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish suka sanar da mame garin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai adawa da gwamnatin syria ta sanar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin syria sun kaddamar da hare-hare har sau hudu kan maɓoyar mayakan kungiyar daesh a yankunan da suke tsakanin garuruwan halab hama da kuma rika da nufin karya ƙarfin gwiwar mayakan kungiyar ta daesh wajen kai ɗauki ga mayakansu da suke ƙoƙarin mame garin hasaka kungiyar ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a ci gaba da ba ta kashi a tsawon kwanaki hudu da kungiyar daesh ta kwashe tana kaddamar da hare-haren ta'addanci da nufin kwace iko da gidan kurkukun arsana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya kamar yadda majiyar ta bayyana cewa mayakan kungiyar ta daesh sun mame bangarori da dama na gidan kurkukun bayan dauki ba daɗi da dakarun syrian democratic forces mai alaka da rundunar sojin amurka da ke kasar ta siriya kungiyar kare haƙƙin dan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana ɗauki daɗi tsakanin mayakan kungiyar daesh da dakarun syrian democratic forces a ƙoƙarin neman kwace iko da gidan kurkukun al-sina'a da ke garin hasaka mutane akalla uku ne suka rasa rayukansu kungiyar ta syrian observatory for human rights ta ce mutane 77 'yan kungiyar ta da'ish ne yayin da 39 jami'an tsaron gidan kurkukun ne kuma wasu bakwai fararen hula ne da rikicin ya ritsa da su kamar yadda akwai wasu mutane masu yawa da ba a san makomar su ba baya ga tarin adadin waɗanda suka samu raunuka majiyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa mayakan kungiyar da'ish sun fara ƙaddamar da hare-haren ta'addanci kan gidan kurkukun al-sana'a ne tun a yammacin ranar alhamis da ta gabata ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bamamai hakanan babur da suka dana masa nakiyoyi a babban kofar mashigar gidan kurkukun gami da harba makamai masu linzami na rpg lamarin da ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan kungiyar ta da'ish da jami'an tsaron gidan kurkukun kuma bulla tashe-tashen hankulan ta janyo tserewar fursunoni masu yawa a nata bangaren rundunar sojin amurka da ke kasar siriya ta watsa wasu takardu kan yankunan gawiran da zuhur da suke garin hasaka ta hanyar jirgin sama tana buƙatar al'ummar yankunan da su ba da haɗin kai wajen tona asirin 'yan ƙungiyar da'ish da suka tsere daga gidan kurkukun arsina'a kamar yadda mazauna yankin kudancin garin na hasaka suka tsere daga muhallinsu domin neman tsira da rayuwarsu daga gumurzun gidan kurkukun garin na hasaka a gefe guda kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasar iraki ta fitar da bayanin cewa rundunar haɗin gwiwar tana miƙa saƙon ta'aziyyar ta ga iyalan jami'an tsaron ƙasar da suka yi shahada a harin ta'addanci da aka kai kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shira arewacin lardin diyala tare da jaddada cewa lallai waɗanda suke da hannu a wannan ta'addanci za su fuskanci mai da martani mai gauni a nasu ɓangaren ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar iraki musamman popular mobilization forces da suka rusa kungiyar daesh a kasar tare da murkushe su a dukkanin yankunan da suke da'awar kafa daular musulunci a irin aƙidar su ta kafirta musulmi da wuce gona da iri kan sauran mabiya addinai da suke kasar a bayanin haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada aniyar su ta ɗaukar matakin ƙalubalantar duk wani aikin ta'addanci tare da murkushe 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki kuma da yardan allah kamar yadda suka fatattaki ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga kasar za su sake samun nasara a kansu domin iraki ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kuma al'ummarta ta rayu cikin aminci a nashi tsokacin kan rawar da rundunar mamayar amurka take takawa kasar iraki dan majalisar dokokin kasar muhammad ashumari ya bayyana cewa hakika rundunar sojin amurka da take kasar tsawon shekaru bata taba komai ba wajen kare kasar da kiyaye mutuncin al'ummarta bilhassal ma ita ce umar haba'isin rusa a kasar da janyo wulakanci ga al'ummarta musamman bakar siyasar ta ta gayyato kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa zuwa iraki domin cimma munanan manufofinta kamar yadda take da hannu wajen gayyato haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasar ta iraki domin shimfiɗa irin nata nau'in bakar siyasar a gefe guda kuma masharhanta da manazarta a kafofin sada zumunta suna bayyana cewa hare-haren ta'addancin da suka faru a ƙasashen iraki da siriya musamman yadda suka suka zo a lokuta makusanta wani makirci ne da haɗin bakin ƙasar amurka da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish domin amfani da ita wajen tarwatsa al'ummar musulman ƙasar da na yanki kamar yadda sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish zai ba da dama ga ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila damar samun ci gaba da wanzar da hukumomin leƙen asirinsu a ƙasashen yankin musamman da sunan kare mahukunta da suke aiwatar da mulkin kama karya kan al'ummansu da wanzar da kisan gilla kan masu adawa da su hakanan masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya suna ganin manufar sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish wani kokari ne na hukumar leƙen asirin ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na samun wata dama ta musamman kan ƙasashen iraki da siriya kuma a wannan karo manufarsu ba ta takaita fagen rusa ƙasashen da wawu kwakushe dukiyoyinsu ba akwai wani kwakwaran shiri na ƙara wurga al'umman ƙasashen cikin mawuyacin hali sakamakon rashin mika wuya ga munanan manufofinsu ta babakere a gefe guda kuma wasu masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya sun jaddada cewa tabbas amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su horu ba kan munanan hasarorin da suka yi a rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da suka kunna ƙasashen iraki da siriya a shekarun baya-bayan nan suna ganin har yanzu akwai damar cimma bakar aniyarsu kan kasashen amma ga dukkanin alamu hasarar da za su yi za ta rubanya wacce suka yi a baya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To ma saurare duka duka iya abin da suke nan a cikin shirin zamu ban kwana da ku sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sa dan shirin amma kafin na amma din tahir amin daga cikin labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.